من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyar ga Allah dai da bata da iyaka bisa tsawaita rayuwarmu da ya yi ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan majalisi namu mai albarka a inda muke karanta wannan littafin da yake tantance mana aƙidun shi'a da matsayinsu wato a addinin musulunci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in ‘yan uwa ba su manta ba jiya mun kawo dukkan aƙidun shi'a magabata manya-manyan hamshakan limamansu da suke cewa su ne limaman su din irin su sayidina ali da su hassan zainul abidin irin yadda suka yaba ma abubakar radiyallahu anhu suka nuna wato darajansa da matsayinsa da falalansa da yadda da shugabancinsa da amincewa da yin sallah a bayan shi babu matantama da kuma alwashin da ma shi sayidina ali kansa ya yi cewa duk wanda aka kamo aka kawo gabansa yana fifita shi sama da abubakar da umar to babu shakka sai ya masa bulala irin bulalan da ake wa ‘yan ƙazafi maƙaryata duk biyan da suka ba da girma wa abubakar kuma magabatan shi'an ne gaba ɗaya suka ka limamansu suka kawo irin wannan yabawan a cikin littattafansu to yau wato tambayan mu ta ɗari da uku ita ce shi shi'a da ƙarshen nan da suka zo baya-bayan nan sun bi abin da magabatansu limamansu na shi'a magabatansu suka rayu a kai game da girmama na abubakar da yarda da shi ko kuma na baya ba da suka zo sun saba shine tambaya ta yau halitta ba a shiyuhu shi'ati a hom. fi i'tiqadihim fi abi bakar siddiq shin shehunan shi'a da limaman shi'a da suka zo daga baya nan shin sun bi tafarkin limaman su magabata wajen girmama abubakar da yadda da shi da martaba shi jawab amsa ita ce la wanda suka zo a bayan nan su ba su bi aqidan magabatansu ba ballaqad a'lana shuyukh shi'ati shaihunan shi'a na baya bayanan da suka zo daga baya a shaihunan shi'a da suka zo bayan waɗancan su sayyidina ali su da suka zo su sun bayyana ƙarara wajen kafirta su da fasikantar da abubakar da la'anan abubakar radiyallahu anhu Allah ubangiji da shi a karara suka bayyana kafirta shi da fasikantar da shi da kuma la'anarsa shi abubakar Allah yadda da shi walam yattabi'u a immatahum fi zalika ba su bi tafarkin magabatansu limamansu magabatansu ba wajen girmama abubakar wa mimma ya ataƙidunahu daga cikin abinda aƙidansu gabe da sayidina abubakar radiyallahu anhu na farko annahu khadama fi aksari umri hilil awsan shi sayidina abubakar gaba ɗaya rayuwarsa ya tafiyar da ita ne akan hidima wa gumaka wannan maganar ku duba sharhi can na ƙasa na biyu in suka duba littafinsu a siratul mustaqim mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar babi na goma sha hudu faslun fi raddi shubuhati alwaridati min mukhalifihi sun ambaci wannan maganan a littafi wannan littafi sannan na biyu suka ce ya rayu gabaɗaya rayuwarsa abidan lil awsan lil asnam wato mai bautan gumaka ne ya rayu rayuwarsa gabaɗaya kan bauta wa gumaka wannan maganar ku duba littafinsu a can sharhi na uku mashariqu anwaril yaqini fi asrari amiril mu'minin wannan littafin nan za a tarar amma idan aka je shafi na 177 li rajab ibn muhammad ibn rajab al-bursi al-huli sunan mawallafin littafin kenan sannan na biyu ku duba biharul anwar littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari da saba'in da biyu a ƙarƙashin kitabul imama za ku tarar da wannan da suka tabbatar cewa sayidina ali ya yi rayuwarsa a sayidina abubakar allah uban yadda da shi ya rayuwarsa gaba ɗaya ne akan bauta wa gumaka wa annahu aba an ya kula la ilaha illallahu inda mautihi sannan sai na abakar ya ƙi ƙememe ya furta la ilaha illallah yayin mutuwarsa ina fata an gane wa akhbara an nafsihi sannan sai na abakar wai shi ya buɗi baki da kansa ya ba da labarin kansa abinda zai faru da shi idan ya mutu ce bi annahu sayadkhulu tabutan min narin zai shiga wani irin akwati na wuta muƙaffalin wanda aka kulle shi bi ƙuflin da wani kwaɗo min narin na wuta fihi isna ashar rajulan sannan yace bayan shi ɗin akwai mutum goma sha biyu da su ma za su shiga akwatin wuta wanda za a kulle da kwaɗon wuta yace akwai mutum goma sha biyu ya ce ana wa sahibi ni da abokina waye abokin shi umar ni da abokina da mutum goma sha biyu mutum goma sha hudu kenan wana wa sahibi haza ni da abokina wannan sai ya nuna sayidina umar wai in ji su ƙultu helashi ah wa kake nufi abokina wannan ƙultu kana nufin umar qala na'am e shi ni da shi wannan ita ce makoman mu wa asharatun akwai waɗansu mutum goma kuma su kuma da za a jefar da su fi jubbi min jahannama a cikin wani irin rijiya ta wutan jahannama za a jefa su kun sannan aka jefa fi ga ya batil jubbi ko aka jefa sayidina annabi yusuf fi ghayabati jubbi wani irin rijiya mai zurfi mai duhu to ya ce to akwai mutum uku su kuma rijiya mai zurfi mai duhu na jahannama za a jefa su alaihi sakratun a rijiyan ana liƙe shi ana kulle bakin rijiyan ne da wani katotun dutse idza arada Allahu an yusa'ira jahannam idan Allah yana so ya ruruta wutan jahannama ya kunna ta taruru to rafa as-sakhrata sai ya dauki dutsen in ta ruru ta ruru sai ya sa dutsen ya nane bakin rijiyar suna ciki wai abu abubakar ran da zai mutu ya faɗi makomansu mai kama da wani saboda tsaban ƙarya irin na ɗan shi'a da ƙazafinsu wannan maganan da suka faɗa ku duba littafin da suka wallafa mai suna kitabu salim ibn qaisin shafi na ɗari biyu da takwas babun ja eh, menene a ah, yace fi ba'd aqwali muhammad ibn abi bakr inda mauti walidihi al-khalifa wai muhammadu dan abubakar akwai ni dan abubakar sayyidina abubakar abun mamaki yana daga cikin shi'a dan shi mai suna muhammad bin abubakar abun mamaki shi ya fada ce yana daga cikin wanda suka zo ma suka ci zarafin sayidina Usman har suka kashe shi har ya kama gemun sayidina Usman yana jijjiga ka yanzu kai za ka mu wannan lallai da mahaifinka Abubakar yana da rai da ya ga abun mamaki ina fata an gane to da yake sun san shi din yana da wannan sai suka ce wai shi ya ruwaito wannan maganar daga banki mahaifin shi ya faɗa yana nan a zaune shi yasa ya suka ce fi ba'd aqwali Muhammad bin Abi Bakar inda mauti walidihi yayin da mahaifinsa al-khalifa zai rasu mu duba kuma wannan maganar a Biharul Anwar littafin sa mai suna Biharul Anwar mujalladi na 30 shafi na 131 babu ma azharahu Abu Bakr wa Umar wai a ƙarƙashin babin da abubakar da umar suka bayyana tsananin nadamansu yayin mutuwa tsananin nadamansu da suka yi wajen kwace wa sayidina ali khalifanci yayin mutuwa sun yi tsananin nadama a lokacin suka yi tafurta waɗannan wai kalmomi indal maut kun gane ko wa qala as jazairi akwai wani babban hamshakin malamin yan shi'a mai suna afafawi aljazairi mutumin algeria ya ce ƙaduru ya fil akhbaril khassa an ruwaito magana ta musamman cikin labaru na musamman ke aisattu wanda ba kwa bane zai san su cewa anna ababakarin lallai abubakar ya kasance a rayuwansa kana Salli khalfar rasuli sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasalamu mu'allaqun fi unuqihi wato gunki yana rata yana da wani dan gunki da ya rataya a wuyansa a haka yake sallah da manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan gunkin a rataye a wuyansa kamar yadda kiristoci suke sa ne cross wa sujudihi Hu da kuma sujada da yake wa gunkin na musamman ina fata an gane ko wannan maganan da suka faɗa mu duba sharhi na can ƙasa littafinsu mai suna al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da uku na nur al-murtabawi mawallafin littafin kenan ina fata an gane ko to kun ga wannan ma ƙarya ce domin Allah ba zai bar abubakar da wannan abu bai sanarwa annabi ba sannan abubakar sau nawa annabi yana gabatar da shi yayi wa al'umma sallah da annabi ya ce karka gabatar da Allah ya ce annabi karka gabatar da wannan me yasa munafikai da suka gina masallaci can suka ware wajen hanyar uh, Uhud din can suka ware hanyar airport suka ce ai sun gina shi ne Eh, don yarda da Allah da neman eh, ladan Allah subhanahu ta'ala suna so su gayyace dan sahabai irin su Umar su je suna karantar da su menene sai Allah maɗaukakin sarki shi annabi la taqum fihi abadan kar ka tsaya a masallaci kar ma ka je maka tsaya a ciki har abada la masjidun ussisa fi ala fi awwal yawmin ko ahqqu an taquma fi masallacinka da aka gina shi kan tsoron Allah shi ya dace ka zauna wancan masallacin an gina shi ne kufran wa irsadan liman haraba Allah wa rasula an gina shi don munafurci ne da kafurci da kuma ya zamanto ana jawo sahaban manzon Allah su ce su je a ce su ma su je can sai sallah ai masallacin dutse ne a rika karkashe su a wajen an yi shi ne duk duk wanda ya je wajen a mai kisan gilla ta ya za a ga masallacin annabi wai waɗansu sun gina nasu kai ka bar annabi ka je can eh? mu'azu ma da yake limamin ku ba don neman daraja da falala sai ya zo ya bi manzon Allah mako ya samu tabarriki kafin ya koma masallacin shi na ku ya limanci jama'arsa ina fata an gane na biyu wa kaffaruhu sun kafirta abubakar sosai likitalihi lil murtaddina atba'a atba'i musailamatil kazzab sun kafirta sayyidina abubakar saboda yaƙan waɗanda suka yi rijja suka bar musulunci wanda suka biye ma musailamatul kazzab wannan musailamatul kazzab da ya fito yace shi annabi ne na abubakar ya yaƙe saboda su yi ridda dalilin yaƙan sun suka kafirta abubakar wai yana da cikin laifukansa kamar yadda na gaya muku jiya su kullum zakulo laifukan menene shugabanni suke yi aw qala ah, li jahidatihim ko kuma saboda ya yi ah, la wa li rabi wa li qawlihi radiyallahu anhu ko sannan laifi na biyu da ya cancanta abubakar ya zamanto kafuri da ya sa suka kafurta shi wai ya ce laumana'uni iqalan lokacin da Sayyidina umar ya ce masa ya zakai ka suna cewa la ilaha illallah idan abakar ya ce ai la eh, da zakkan yana cikin cikamakin la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ka ce banda sallah ka ware sallah ka kafurce mata ka ce ka yadda da la ilaha illallah amma ka ce kai baka yadda da azumi ba kuma ka zama musulmi ka ce kai ka yadda da la ilaha illallah amma ka ware banda haji baka yadda da haji ba a barka a musulmi shine sayyidina abakar ya fahimtar da umar yace umar eh kaga waɗannan mutanen da suka yi ridda suka hana zakka zakkan nan fa tana daga cikin cikon la ilaha illallah kuma na rantse maka law mana'uni iqalan da yau za su hana ni da baibayi ma da baibayi au ataqan ko dan maraki karami mimma kanu yadfa'unahu ila rasulillah wanda da can suna ba manzon Allah shi lokacin da suke yake raye sai yau da suka ga ya mutu baya nan suka ce ba za su bayar ba to laqataltuhum sai na yaƙe su akai aw qala yake la jahadtuhum sai na jihadi ina yi wayan jihadi akan su fa kana hadha al-fi'lu yan shi'a suka ce wannan aika aikan da sayidina abubakar ya yi to alfi'ilu minhu fi'ilan fazi'an aiki ne kazani wa zulman aziman zalunci ne mai girma abubakar ya yi wa ta'addiyan bayyinan ta'addanci ne ƙarara wa ƙa'ilu haza duk wanda ya furta irin waɗannan kalmomin da abubakar ya furta ɗin nan duk wanda ya furta irinsu to kharijun anillahi wannan ya fita ma gabarin Allah ya saki Allah wa dini muhammadin sallallahu alaihi sallam, da addinin annabi ya ma fita ya ridda ya fita ma addinin da annabi ya zo da shi inda zawi faham amma wajen fa masu fahimta amma daƙiƙai marasa basira in ji su ba sa ba za su gane wannan ba su ne masu basiran waɗanda suka yi da abubakar shi ne dakikan wa in qalu kai alal aƙalla ma duk ma wanda ba, eh, wanda ma ya taƙaita cewa innahu zalimun abubakar azzalimi ne ya takaita anan to fa yakfi khizyan ya ishe shi taɓewa abubakar wa kufran da kafurci wa jahalan jahilci wannan maganganan da suka yi ku duba littafin su a can sharhi na shida al-istighafatu fi bid'i salata wato neman gudunmawa na ta gaggawa wajen kwace mutane daga bidiyoyin mutane uku nan abubakar umar usman sunan littafin kenan wai neman gudunmawa daga bidiyoyin mutum uku sunan littafin littafin ma idan ka ji shi ya kaji habaici ne shi kanshi ma eh, sunan littafin ma ya kaji zagi ne da suka don ɗan jiya ne wallafa shi sunan littafin menene neman guduma daga bidiyoyin mutum uku ke kenan abubakar umar usman radiyallahu anhu sunan littafin kenan da Allah ka ɗauki kawo ɗauki daga da kwace mutane daga bidiyoyin waɗannan mutanen littafin ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da talatin da biyu zuwa talatin da uku nan suka faɗi wannan magana Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa jazama shaykhuhum majlisi akwai shaykhin su mai suna al-majlisi jazama shi ya tabbatar ma kawai ya yanke qata'an bi adami hira radiyallahu a yace kwata-kwata abubakar ma bai ma imani ma da musulmi bai ma imani da annabi ba kawai a yanke kawai shi ya faɗa kai tsaye kawai ya ce abubakar ma bai yi imani ba yunzar ku duba sharhi na can footnote na ɗaya a ƙasa mir'atul uqul littafin su mai suna mir'atul uqul jazakallahu khairan littafin su mai suna mir'atul uquli wato mujalladi na 26 shafi na 567 da kuma 571 ba ku samu wannan sannan ya ce kuma wa annan rasula lam ya akuz ababakrin ma'ahu ilal ghari illa khawfan minhu an yukhbira al na bi makanihi kun san manzo Allah da ya tashi hijira ya dauki Abubakar ko ya raka shi ya rufa masa ba suka shiga kogo yace to wannan duk da wani fi sabilillah Abubakar yayi shi ba a'a manzon Allah ya yi dabara ne ya kafta abubakar ya ce zo ka raka ni nan cikin kogon da wai da manzon Allah ya kuskura ya bar abubakar bai je da shi ba to abubakar da zai fallasa manzon Allah ya nuna ma mushrikai inda manzon Allah yake su zo su je su kashe shi sai manzon Allah ya wubiya hikima yace zo ka raka ni mu je tare ku gane yawa wani ɗanka mai yawo mai yawo ka ce mai kai zo ka rata ni ka shirya ka raka ta yi haka ne don ka iya tafi da kai ka tsare shi ko to wai sai dina abakar hatsari ne ga manzon Allah manzon Allah ya gane lokacin da ya tashi yin hijiran da ya kuskura ya bar abubakar shi ya tafi shi kadai da bakar zai zaga ya tsegunta wa mushirkan na inda manzo Allah yake su je su kashe shi shi sa manzo Allah ya wubi yake zo karata ne suka tafi tare wai wannan rufa manzo Allah baya da suka je suka zauna cikin kogon suka tafi Madina duk ba wani abin burgiya bane abubakar yayi manzo Allah ne mai siyasa kawai da ya bar shi hatsari ne a gare shi <laughs> ina fata an gane ko shine wa annan rasula lam ya akuz ababakar ko lai manzo Allah Sallam bai dauki abubakar radiyallahu anhu tare da shi ilal gari zuwa kogo don komai ba illa khawfan minhu sai dai tsorata da manzon Allah yayi kada an yi al mushrikina kada abubakar ya ba mushrikai labari bi makanihi inda yaje ya buya wa kana shaykhuhum ibnu tawus ibnu tawus akwai wani shaikhin mai suna ibn tawus ce wa min tarifin riwaya wato daga cikin waɗansu riwayoyi masu yawa ma masu ban mamaki fi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma sahiba ababakarin ilal ghari wato bai nemi abubakar ya kasance tare da shi ya raka shi zuwa kogon nan ba face khawfan minhu sai dai tsorata da manzo Allah yake yi da lamarin abubakar idan ya bashi an ya dullal kuffara alaihi zai je ya zaga ya faɗa kafurai inda annabin ya ɓuya fa amara rasulullahi sallallahu aliyan sai manzo Allah ya umurci sayyidina ali fanama ala firashihi ko sira ya nuna wannan ya ɗauko sayyidina ali ya ce zai kwanta a a shimfiɗansa don kafirin su rika ɗauka manzon Allah yana nan wa khashiya ibnu abi quhafata sai manzo Allah sallallahu alaihi sai dan abubakar ya ji tsoro an ya dullal qauma alaihi kada manzo Allah ya ji tsoro kar abubakar ya nuna mutane inda yake fa akhazahu ma'ahu wa madha ila al sai ya dauki abubakar ya tafi da shi kogo sai ya bar sayyidina ali a gadan shi ina fata an gane ka saboda annabi bai amince da abubakar ba bai yadda da shi bane zai haɗa baki a masa makirci wal iyazu billah wannan maganar ku duba sharhi na biyu can kasan layi littafi littafi mai suna at-tara'if fi ma'rifati mazhabi tawa'if mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya hadithul ghari a ƙarƙashin babi da yake bayani akan abin da ya faru a wannan kogon ina fata an gane ko وقال وقال شيخهم المعاصر أقوني ببان شيخ سنوانا زامنين أبو أعلى الأصفهاني يتي كما أن فرعون كما يندد كوا يسم فرعون يا رايو لم يؤمن بالله كو فرعون يا رايو با مي إيماني دا الله با وعاش يا رايو بالكفر أكان كافرتي والشرك دا شركه wa'aza hujjatallahi Musa ya rayu akan cutar da annabin Allah annabi Musa uh, wa at'abahu ya wahalar da annabi Musa ko yanda muka san haka fir'auna ya rayu ko liza azzaba Allah fir'auna wa ansarahu shi yasa Allah ya azabtar da fir'auna da mabiyansa ya halakar da su a teku ko sannan yace وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب sai Allah ya saukar da azaba mai tsanani ga Fir'auna da mabiyansa a cikin tekun nan ya gama da su sannan bayan an binne su to annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ishiyan kullum ana bijirar da su safe da yamma dare da rana zuwa ga wutan jahannama an buɗe wata kofa zuwa makabartansu kabarin kowa akwai wata ƙofa da take linkin da wutan jahannama kullum safe da yamma suna cikin zafi da hucin wutan jahannama a haka suke shan azaba tun ran da Allah ya halakar da su har yau suna cikin wannan yanayi har ranar tashin kiyama yaushe ne za a shigar da su azabar da tafi wannan Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya sai Allah ya umurci mala'iku ya ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da mutanensa ashaddan azab azaban da tafi tsanani sama da wanda suke dandana suka dandana a kaburburansu to yanda fir'auna ya rayu a wannan yanayin ya rayu a ba mai imani da Allah ba ya rayu a matsayin kafiri ya rayu a matsayin mushiriki shi ya sannan ya rayu wajen cutar da annabin Allah annabi Musa da aka aiko masa sannan ya wahalar da annabi Musa da mabiyansa shi yasa Allah ya halaka su da su da mabiyansa to waka zalika abubakar wa iyazu billah haka similarly abubakar ya rayu da annabi ya rayu da annabi a matsayin kafiri a matsayin mushiriki a matsayin wanda bai yi imani ba a matsayin mai cutar da annabi da mabiyan annabi ku duba duk inda za su a ahalus suna duk inda za su ambaci abubakar ne suke cewa to su kuma duk inda suka ambace shi su ce mal'unu wal iyazu billah wal billah wal billah Allah kada ka kama mu da wannan kalmar na faɗa ne bisa yanda suke fana wai wa kazalika abubakar Almal'unu? haka nan ma abubakar la'anannen nan wal billah fa huwa lam yu'min billahi suka ce haka ya rayu gaba ɗaya tare da manzon Allah ba mai imani da Allah ba wa kana kafiran wa mushrikan ya rayu a kafiri mushriki wa aba hujjatan lahi amirul mu'minin ya cutar da sayyidina ali shine hujjatullah amirul mu'minin in ka ji sun ce amirul mu'minin kar ka dauka abubakar da umar da usman a amirul mu'minin a wajen su shine waye shine sayyidina ali to wai sayyidina abubakar ya rayu akan cutar da sayyidina ali wa arhaqahu ya wahalar da shi liza saboda haka tun da ɗabi'unsa da halayensa da ayyukansa ya rayu irin na fir'auna ne to dole irin abin da ya shafi fir'auna shi ma ya shafe shi shi sa suka ce fa inna allaha saufa ya akuzuhu bi a a azab Allah zai kama abubakar da azaba mai tsananin gaske wa man yatba'uhu da wanda suke biye ma abubakar din nan kamar yadda waɗansu suka biye ma fir'auna aka yi a tashin ɗinsu ko da fir'auna to haka nan abubakar zai ɗanɗani azaba mai tsanani da duk wanda suke bin abubakar suka yadda da shi wa man yatba'uhu duk wanda ya bi tafarkin abubakar to so sofa yuhsharu ma'ahu za a tada shi tare da abubakar ɗin gobe kiyama wa a shaddan azab yi su ɗanɗani azaba mai tsanani tare gara ma ka bar shi tun yanzu <laughs> yan ji'a sai ka bi su su ka bi su su su ne tsira al'iyazu billah wannan magana ka je littafinsu mai suna farhatu zahara littafi ne haka shafi na talatin da hudu lishe mu'asir wanda babban shehin suna ya wallafa a wannan zamanin wato abu a'la al-asfihani at-tab'atu al-ula wato bugu na farko littafin bugu na na farko an buga shi a shekara ta na kunga hijiriya 1422 nawa kenan shekara nawa ne 27 idan ka cire 37 in ka cire 22 tara 20 35 17 sha sha biyar to shekara sha biyar da suka wuce aka wallafa wannan littafi kaga shehin su na wannan zamanin ne baya cikin magabata eh, shi ne ake ce shehul mu'asir sun kaji malamai magabata malamai na na yanzu to wannan baya cikin magabata na yanzu ne shi yasa kake gani na yanzu ba su bi ta magabatan magabatansu ba don magabatan su sun kama ganganun da suka yaba a bakar suka daraja shi na'am eh komai ma wannan ka a gyara ma samu alkawari watakila a rama samu alkawari ka dan tsinki abubuwa amma wannan ka waftarau sai suka kirkiro karya, wai bi anna siddiqa shi abubakar siddiq wai ya rayu yana kana yattahimu rasulullah abubakar siddiq yana ya rayu yana mai tuhuman manzon Allah bi annahu sahir yana mai tuhuman manzon Allah akan shi manzon Allah ya boka ne a mai sihiri ne sahir a haka ya rayu yana mai tuhuman manzon Allah a matsayin menene mai sihiri ku duba wannan maganar biharul anwa sharhi na hudu can footnote kenan littafin su mai suna biharul anwa mujalladi na talatin shafi na ɗari da talatin a ƙarƙashin wani babi ya sunan babin babu ma azhara abubakar wa umar minan nadamati a ƙarƙashin babin da yake bayyana irin yadda abubakar da umar suka bayyana nadamansu yayin mutuwa ta kwacewa sayidina ali haƙƙinsa na shugabanci واتهم آيتهم المعاصر محمد باقر الصدر akwai wani shehinsu kuma na wannan zamani da baya cikin magabata ya tuhumi ya tuhumi as-siddiq ya tuhumi abubakar siddiq radiyallahu anhu wai bi annahu yashtari zimama sahabati mun san sai na abubakar ai ya ta sayan sahabai ko bayi da suka musulunta aka ta azabtar da su sai ya saye su da kuɗi ya yanta su fi sabilillah har Allah ya saukar ma wallahi iza ya gasha ayoyi masu yawa akan wannan aikin alkhairi da abubakar ne. ina fata an gane ko alladhi yu'ti malahu wa mali ahadin min indahu min wa mali ahadin indahu min ni'matin illa ibtigha wajhi rabbihim wala sawfa yarda Allah ce na wanda yake bada dukiya to wannan aiki babba da yayi na sayan irin waɗannan bayi da mutanen da marasa galihu ya saye su ya enta su fi sabila in sun musulunta sai ya ce wai da ya tashi din bi annahu tari zimama sahaba sai yana sayan kaskantattun sahabai faƙala sai ya ce wa kaifa nastaghribu zalika min rajulin kasiddiq shi ma wallafin wannan malamin shi an yace ah to ta ya za a yi muyi mamakin wannan aikin daga abubakar siddiq wa huwa alladhi ittakhadha al-mala shine wanda ya amfani da dukiyansa wasilatan wato ta hanyar hanyar wasailul igra wai wannan sayansu da yake yake bada kuɗin shi din nan wai ya yi amfani da wannan dama yana sayan talaka yana sayan talaka yana sayan talaka yana sayan talakawa saboda su taimaka masa su yadda da shi idan aka zo kwacewa abu a sayidina ali shugabanci shi ya naɗa kansa sai waɗannan su mara masa dama ya saye su kamar yadda 'yan siyasa za su saye ka da kuɗi ko ba haka ba yadda 'yan siyasa suke wani sa'i su kawo maka abu su kawo masallaci janareto su kawo ac su yi kaza su yi kaza can in ya fito zaɓe sai ya turo muku fosta ya ce ni ne wannan kaza kaza kaza kaza ɗin ashe da wancan aikin da yake yi muna ɗaukar menene fi lahi ne ashe yana yin shi ne a matsayin hanyar da zai zagayo ya zo ya ce mu zaɓe shi aiki ya mana kaza kaza to wai na abubakar yana da target ne yana so da zaran manzon Allah ya rasu in sayyidina ali ya to shine ne shine khalifa sai sayyidina abubakar tun yanzu ya rika menene ya rika shimfiɗa yana sayan talakawa yana enta yana sayan talaka yana enta so target din shi manzon Allah yana rasuwa kawai sai ya turi sayyidina ali ya ce ni ne shugaba jama'a ne kuka ce su ce mun yadda saboda ka saye mu kun gani? to yanda suka fassara aikin alkhairin da Allah ya yaba wa abubakar da kansa suka ce manufan abubakar kenan ya sayi jama'a don ran da ya zo kwatan haƙƙin sayidina ali na mulki sai waɗannan ɗin su mara masa sai ya za ba za ka mara wa mutumin da ya ‘yanta ka daga bauta baya ba to wai shine tajikin shi kawai karka ɗauka don Allah Eh, ya yi targetin in zalunci da kwacen haƙƙin sayidina ali na mulki shi yasa ya fara sayan masu goya da baya tun a wannan lokaci kun gane abu yadda suka fassara shi Shi shine ma'anan wa kaifa nastaghibu zalika min rajulin kasiddiqi wa huwa alladhi ittakhadha al ya yayi amfani da dukiyansa wasilatan tun da zamanto masa hanya min wasa'ilil igra'i na rudin talakawa talaka marasa galihu waktisabil aswat aswat shine ƙuri'a domin ya nemi ƙuri'ansu ya nemi goyon bayansu ina fata an gane ko lokacin da zai zo ya naɗa kanshi khalifa ya kwace daga hannun ali sai ya samu supporters dama ya saye su ina fata an gane ko idan ka ji laraba sun ce a taswit shine ƙuri'a tawit jefa ƙuri'anka wai shi haka don ya nemi ƙuri'unsu lokacin da zai zo ya kwace abubakar eh, ya kwace wata yadina ali matsayinsa da in annabi ya mutu shi ne to sai hakan kuma wai ya mai amfani wai shi sa annabi yana rasuwa sai ya zo ya tsaya sai dina umar ya ce ka hannu ka mun zaɓe ka duk talaka suka ce mun yadda mun yadda mun yadda sai dina ali yana ce yana kallon to da an zalunce shi sai da galibu ina fata an tsane al'iyazu billah to irin waɗannan fa suke kistanta wa mabiya ya gana kuka na kun wani mugu ne har har kiyayya ta da su a zuciyarsu kullum zai azzalimi ne kullum azzalimi wallahi kaza sai ka ga mutum kawai yana bai taba ganin abubakar ba zamani bai haɗa su ba bai san inda yake ba a ruruta kistar a dasa masa a zuciya sai ka ji zuciyarsa tana tafarfasa kamar kamar ma ina da abu kaɗin ya fito yanzu ya gama da shi to shine da baya nan sai a takaita wajen la'ana da tsinuwa da la'anta da tsinuwa kafirtawa Allah rufa mana asiri wannan maganar su suka kawo ta a littafin su ku duba sharhi na biyar footnote kenan shine fadakun fadakun tarikh fadakun fi tarikh sunan littafin kenan shafi na tamanin da tara idan ka sayi littafin da izinin Allah ka buɗe shafin za ka ga wannan maganan ba rage ba kaji waye mawallafin shi Muhammad Bakir al sadr yaushe ne ya mutu hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da biyu kaga idan ka cire shekara talatin da biyar kenan shekara talatin da biyar suka wuce wannan wannan littafi kaga duk ba magabata bane ba magabaci bane markazul buhut center for research markazul buhut lil imam sadar wato center research na imam sadar wani hamsashin dan shi a ana da center na research to anan <laughs> su suka dauki nauyin buga littafi matba'atu shari'ati biqum ka gani wato mataba'anta wajen printing press na qum su suka buga littafin shine bugu na farko a taba wahida ta'un innan da wahid nan ne tab'a wahida bugu na farko an yi shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku kusan shekara goma sha da suka yawa shi ya yi shi a wannan wannan ko suka buga shi a wannan shekara Allah ban ya rufa mana الله أكبر الله أكبر وقال إمامهم الأكبر الخميني babban limamin su kumaini da ya rasu 80 din nan ko Yawwa. shi kuma ga abin da ya ce innana ina tabbatar muku mudin nan la sha'ana lana bi shekhai ba ruwanmu da waɗannan manyan mutane guda biyu shekhai ne in kan jance shekhai ne abubakar da umar su ne shekhai ne ya ce mu nan ba mu da wata harka ba ruwanmu da waɗannan mutum guda biyu wa ma kama bihi min mukhalafatin lil qur'an da irin abubuwan da suka yi ta aikatawa da suka saba wa alqur'ani wa min tala'ubin bi ahkamil ilah da irin wasanni da shirme da suka riƙa yi da hukunce-hukuncen Allah wa ma halalahu wa harramahu min indi da irin abubuwan da suka halatta suka haramta daga kansu wanda Allah da kansu wanda Allah ba Allah bane ya haramta ba Allah bane ya halatta su suka kirkiro waɗansu abubuwa na halal da waɗansu abubuwa na haram wa ma marasa min zulmin da irin abubuwa aika-aika na zalunci da suka yi a rayuwarsu duk da Fatima ta bintin Nabi against wato ga Fatima ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ziddi auladihi da abinda suka yi na ta'afa da zalunci ga ‘ya'yan gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda haka waɗannan mutanen ba mu ba su, in ji walakin na nushiru ila jahilihima sai dai muna so mu ɗan nuna kawai irin ɗan jahilci jahilci da suke da shi bi ahkamin ilahi wa din jahilai ne game da addinin Allah da hukunce-hukuncen shari'a duk shi ya kai su ga haka kawai saboda haka ba mu ba waɗannan mutane in ji kumaini wannan maganar ku duba kashful asrar littafi mai suna tona asiri shafi na 126 alhadisu sani wai hadisi ne ma to a hadisi na biyu ma za ka samu wannan fil imamati da yake magana kan eh, shugabanci as-su'alu thalith a kashe hadisi na biyu ma tambaya ta uku wa raddu alaihi da inda aka yi raddi a kansu to wannan shine aqidan yan shi'a da suka zo bayan magabatansu mun ji magabatansu yadda littattafansu suka yaba wa me sayyidina abakar su kuma shi'an da suka zo bayan waɗancan sai suka ƙi su bi ta farkinsu sai suka bi akasi na cin zarafi da kafirtawa da la'anta da fasikantarwa da ma'a wanda suka zo bayan suka yi wa sayyidina abubakar wannan mu'amalan su ga khalifan manzon Allah na nawa kenan na farko sai wannan na ɗari da hudu su ga khalifan manzon Allah na biyu ma aqidatul a'immati fi Umar bin al-Khattab bi ikhtisar me aqidan malaman Shi'a na farko magabata game da sayyidina Umar ne matsayin su ba suna ce sayyidina Ali shine ai farkon limamin su ko sai Hassan sai Hussein to waɗannan da suke ce su ne limaman su ga irin kalmomin da suka furta game da sayyidina Umar na na san inda zan tsaya قال anhu sayyidina ali Allah uban yarda da shi yace Wa waliyahum bayan manzon Allah da abubakar sun tafi wanda ya biyo bayansu waye kenan Umar wa waliyahum walin sai wani shugaba jagora ya zo bayansu kama. ya tsai da haƙƙin Allah a doron ƙasa ƙama ya daidaita a kan littafin Allah da sunan manzon Allah hatta baraba dina eh, eh, bi jiranihi wato sai da addinin Allah ya samu walwala da yaƙuwa da saiwa da yabanya a lokacinsa saboda tsaban adalci su da iya shugabancin mun sa a lokacin addinin Allah ne ya yatsu har kasashen wajen Rum domin lokacin da manzo Allah ya rasu addini yana cikin jaziratul Arab sayyidina Umar Abubakar da yazo sai ya ta fama da yan ridda internal conflict sayyidina Umar ne ya samu daman da har ya karya Romawa ya karya daular Farisawa addini ya yatsu ya penetrate ne shiga kasashen duniya duk a zamanin shi ne musulunci bai taɓa samun ci gaba da yatsuwa da ya banya. sai a zamanin sayyidina Umar kun san sayyidina Usman shi ma internal conflict ya samu da shi shi ma sayyidina Ali internal conflict tsakanin su da Muawiya da su menene duk har fada cin cikin gida sayyidina Umar ne kawai ya leka har qala shurrahun nahaj manya manyan malaman shi yawa wannan mu duba maganar can a nahajul balaga shafi na ɗari biyar da za ku sa akwai a a'immati littafi na biyu shafi na ɗari da ashirin da uh, hudu ina fata an gane ko wancan ɗari hudu da ɗari biyar da hudu manya-manyan malaman shi'a da suka yi sharhin wannan littafin na hajjul balaga daga cikinsu wa minhum al-musayyam al-maitam al-bahrani wa dunbuli akwai ni shehinsu Dunbuli. yace innal wali lallai jagora da ya zo bayan abubakar huwa umar bin al-khattab shine umar dan khattab wa darabahu bi jirani musuluncin nan ya yaɗu matuƙa yayi walwala a zamaninsa ma'ana wannan kalman kinayatun bil musta'ar wata kinaya ne ta wata isti'ara ta sifanta an wajen kafuwan addinin wa tamakkunihi da kafuwansa a doron kasa ka tamakkunil ba'iril bariki min al kamar yadda raƙumi idan mai durkusa in zai kwanta yadda yake kwanciya ya yi balance din nan to a zamanin sai dinan usman umar haka musulunci ya samu kafuwa ya kama ko ina kawai wannan maganar ku duba sharhu na hajjil balaga mujalladi na biyar shafi na dubu ɗaya da talatin lamban ma maganar hadisin shine na ɗari hudu da talatin da tara sannan ku duba addurratun najihiyya sai ma sunan littafi ne shafi na ɗari uku da casa'in da hudu dumbuli na dumbuli wa huwa sharhun li nahajil balaga su sun yi sharhin nahajin balaga ne ina fata an gane ko mubaya'atuhu lahu mubaya'ar da sayyidina ali yayi wa umar nan za mu tashi idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shin sayyidina ali ya masa mubaya'a ya yadda da shugabancin shi har ya masa mubaya'a ina fata an gane ko duk za mu ji yadda magabata suka yaba ma sayyidina umar magabatan limaman eh, magabatan irin su sayyidina ali su hasan su menene ta amma yan baya bayan nan da suka zo kwandemin din sayyidina umar su kai Allah ban ya rufa mana asiri ya shirye su ya dawo da su hanya mu kuma Allah tsare mu ya tsare mana ya tsare al'umman musulmi na? wasu ban faɗa ba ko? yau ɗaya ne ko? ba malam sale baya nan eh,